Ko za ka yi mana ƙarin bayani akan wannan bayani da sarki musulmi ya yi ranar sallah game da iyaye su sa ɗiyansu makaranta? Eh, ana hakikanin gaskiya Malam Ibrahim wato idan tuntuni masu nazari a al'amura da kuma masana daban-daban sun yi ta bayyana irin yadda yankin arewa yake koma baya. tun da farko da yadda ita kanta kasar baki daya take koma baya idan aka kwatanta ta da wasu kasashen duniya da watakila suke kan turbar ci gaba. ana ganin cewa kasar an bar ta baya ta bangare abin da ya shafi ilimi to haka shi ma yanke arewacin najeriya shi kuma a kasar ma ana ganin wuri ne wanda an bar shi baya sosai ta bangaren ilimi sai da zaka ga yara da yawa da ya kamata a ce suna makaranta amma ba sa zuwa makaranta a ƙarshen ta sai su girma ba ilimi na zamani ko kuma wani tabbataccen sana'a dai da za su yi to wannan na ɗaya daga cikin abubuwan da su suka ja hankalin jawabin na mai alfarma sarkin musulmi a cikin sakonsa na barka da sallah inda yake ganin eh, lokaci ya yi fara za a kai ƙarshen wannan matsala ganin cewa tana ƙoƙarin ci gaba kullum haɓaka take tamkar gobarar daji. Amma a irin wannan yanayin misali akwai ƙauyaku da dama inda ma ba su da makarantun kusa da su. Kana ganin ganin ka wannan zai iya yiwa a ce kowane uba ya sa ɗan shi makaranta in bai haka ba kuma a hukunta shi kana ganin hakan na iya yiwa? eh gaskiya ni kai na yana da ra'ayi daidai irin na mai alfarmar sarkin musulmi saboda malam ibrahim alal hakikanin gaskiya a wannan lokaci da muke ciki na ah, demokuraɗiyya ko kuma in ce a karni na siyasa 'yan siyasa suna kokarin ganin cewa sun burge masu zaɓe ko kuma wato sun biya akalla wasu daga cikin alkawarin da suka yi musu a lokacin yakin neman zaɓe mm. wannan zai sa idan ka lura duk inda ka ga wasu ƙauyuka uku in ka bincika in Allah ya yarda za ka rasa an gina ko da ɗaki ɗaya ko biyu na ajin makarantar firamare ba mm. saboda haka shine ne alfarma sai musulmi ke ganin babu dalilin da zai sa a ce iyaye ba za su kai yaransu makaranta ba ilimi abu ne wanda kai kanka ka kashe kuɗi ka kashe makudan kuɗi ka kai tafiya mai nisa ka je ka samo shi to mm. shi yanzu an kawo maka shi kusan dab da kofar gidan ka to menene zai hana ka je to a gurguje da ƙarshe idan kana ganin misali aka shiga aka dama da wannan doka ta kowane uba ya kai dan shi makaranta wani kalubale kake tunanin za su iya fuskanta saboda yawanci iyayen nan da ɗiyansu suka dogara su taimaka musu aiki a gona ko kuma kasuwanci da sauransu eh to lalle ana hakikanin gaskiya malam ibrahim za a hukunci kalubale babba saboda ko ba komai ka san wannan yanki namu yanki ne da wasu masana ko kuma wasu masu bincike suke lissafawa da cewa yankin ko kuma jihohin arewa na ɗaya daga cikin jihohin da suka fi saura talauci a najeriya mm. to kaga kamar yadda ka faɗa iyayen nan wasu lokuta sun dogara da 'ya'yan nasu ne amma alhaji ibrahim komai kuma za a duba tasirin abu ne musamman ba yanzu ɗaya ba shin yaya za a girbe shi a can gaba